raguwan darajar naira da aka samu wanda da cbn suka yi mitin jiya eh. gwamnan cbn ya zo ya mana announcement a wannan mitin din dama suka yin shi kwatali muna kiran shi ntc mitin su duba economy su duba abubuwan da ya cancanta duba wanda za a kara ko za a yi game da kudi kudin ruwa ko kuma dai abubuwan da ya shafi economy so suka yi deciding su rage darajar naira sannan su ƙara dala to in kin tambaye ni cewa ina muhimmancin shi a yanzu zan ce miki ba zan iya faɗa miki wajen banga akwai wani muhimmanci ga shi talakan najeriya ba ko ma economy din gaba daya saboda raguwar darajar naira to zai kawo abin da muke kira inflation don kome za ki ce hawawakin hawa kayayyaki kayayyaki to zai kawo shi kuma Ah, in ya kawo shi kin ga talaka shi kudin da yake samu kuma ma'aikaci ne ba ya karu ba ne so kayan abinci tsara kayan komi duk tsara zai yi kai kuma kudin da kake karba bai karu ba to ka gani ka shiga wani hali hayaci da kake to gaskiya gaskiya kara shi din nan dai matsala ce ga wani talaka ko wani wanda yake aiki wanda ba kuma ko companies ma ma'aikata da industries su tun da most of abubuwan da suke amfani da shi a production suna importing ɗinka ne amfani da dala to kin ga da kudin dala ya karu to kudin production ya karu to dole abin da za su yi su sayar shi ma farashin shi ya karu to kin ga dai gaba ya kawo inflation haka to wannan raguwar darajar naira da kuma hawan dala da aka samu yanzu haka kana gani hakan yana da wannan mahimmanci akan kayayyakin da ake turawa kasashen waje? je to aikin san matsalan abin da ke faruwa shi ne kayayyakin da ake kaiwa kasan wajen bai kai kai abin da ake kawo Najeriya ba ko kaɗan ba za ki kwanci yaron ba yawan abun kamar mu ana cewa mu consumer nation ne consumer nation in the sense that kusan duk abun da muke saya muke ci ko muke amfani da shi ana kawo shi daga kasan waje ne don kin nemi dan abu dan kaɗan ne za a ce muke mu kai kasan waje wanda kuma ba su da yawa so su din eh za a ce suna da anan nan ɗan advantage amma saboda me wasunsu abubuwan da suke yi din sai sun kawo wani input daga kasan waje in gana wasa na eh. maybe in ma a ce muna yin product da muke saya maybe ko shinkafa ne a ce muna bagin rice nan ko ko muna yin wani abu nan Najeriya company na yi tana sayarwa Najeriya za ki ga duk kamfanin nan ko da tana sayarwa kasan waje ana kaiwa kasan waje su ma akwai abin da suke kawo daga kasa waje su hada sannan su samu